ga kanin labarin duniyar gwamnan babban bankin najeriya ya ce 'yan kasar sun kashe makudan kudaden da yawansu ya kai dala biliyan 40 kan neman lafiya da karatu a kasashen waje bankin raya kasashen afirka ya fara baiwa najeriya wani kaso daga cikin jimillar tallafin dala miliyan 540 da ya ware don bunƙasa ayyukan noma a fadin ƙasar ƙungiyar ecowas kuwa ta bukaci gwamnatin senegal ta gaggauta maido da tsohon jadawalin zaben shugabancin ƙasar da ta sauya ta hanyar ɗage zaben zuwa ƙarshen shekara. gwamnan babban bankin najeriya hauluyemi cardoso ya bayyana cewa 'yan kasar sun kashe sama da dala biliyan 40 wajen neman ilimi da kuma kiwon lafiya a kasashen ƙetare cikin shekaru goma da suka gabata abdulrahman gamba ahmad ya haɗa min rahoto Mr. Kadoso ya ce yawan 'yan Najeriyar da ke karatu a kasashen ƙetare da kuma waɗanda suka fita domin kiwon lafiyarsu na cikin abubuwan da ke matsin lamba kan takardar kuɗin naira a ƙasar ganin yadda waɗannan mutanen ke rububin neman dalar da suke balaguro da ita a cewarsa gwamnan ya faɗa haka ne a yayin da yake amsa tambayoyi daga 'yan majalisar wakilan najeriya a abuja kan musabbabin durƙushewar darajar naira a daidai lokacin da farashin dala ke tashin goron zabi gwamnan na cbn ya ce adadin 'yan najeriya da ke karatu a ƙasashen ƙetare ya yi matukar ƙaruwa, inda ya kai kimanin dubu ɗari a cewar mr kadoso kudin da 'yan najeriya suka kashe wajen neman ilimi da kiwon lafiya a ƙetare ya zarta kudaden da najeriya ke da su a asusunta na ajiyar kudaden ketare ko da yake gwamnan ya ce ba wai ya faɗa haka ba ne domin caccakar masu neman ilimin da lafiyar a ƙasashen na ƙetare illa kawai don ya yi wa al'umma bayani kan musabbaban da ke haddasa faɗuwar darajar naira a najeriya shugaban ma'aikatar fadar shugaban najeriya femi bajabiya mela da mai baiwa gwamnatin kasar shawara kan tsaro wato nuhu ribado sun jagoranci taron kwamitin musamman da aka kafa kan lalabo hanyoyin kawo ƙarshen matsalar hauhawar farashin kayayyakin abinci da 'yan kasar ke fuskanta babu dai ƙarin bayani kan abin da manyan jami'an suka tattauna a kai ko da yake ana kyautata zaton ganawar ba za ta rasa nasaba da zanga-zangar da ɗaruruwan 'yan najeriya suka gudanar ba a wasu jihohin kasar saboda tsadar rayuwar da karewar faduwar darajar naira ya haddasa bankin raya kasashen afirka ya fara raba tallafin kuɗi har dalar amurka miliyan 540 ga wasu jihohin najeriya guda takwas a wani yunkuri na haɓaka harkar noma da kuma wadata ƙasar da abinci a cewar bankin fatansa shine ko baya ga nomawa a wayi gari ana iya sarrafa abin da ake nomawan a cikin najeriya daga abuja ga rahoton muhammadu kabiru yusuf inda bankin raya kasashen afirkan ya ce ya fara raba wannan tallafi a cewar mai bawa shugaban bankin shawara na musamman farfesa banji olarayan onyeyinka inda ya kara da cewa We raised about 540 uh, million dollars. Mun tanadi dala miliyan 540 domin raba wa manoma don bunƙasar jihohin ɗaya bayan ɗaya. Yanzu mun kai matakin rarraba tallafin ga jihohi bakwai da kuma babban birnin tarayya Abuja. Seven states and FCT. Ko zuwa wannan lokaci tallafin ya fara shiga hannun manoman wannan ita ce tambayar da na yi wa alhaji muhammadu magaji na kungiyar manoman gaskiya ta najeriya ba abin da shiga hannun manoma da halin yanzu a nasa bangaren ta shugaban manoman shinkafa na jihar Kebbi shawara ya bada cewa kar a bawa manoma kuɗi sai dai a basu tallafin ta hanyar raba taki da kuma injin ban ruwa mai amfani da hasken rana idan za a samu wannan abubuwa to ana insha Allah abun zai kai ga manoma na gaskiya kuma aiki da shi sai dai a nasa bangaren masani da sharhi kan al'amuran shafi noma Umar Aliyu na ganin cewa a lokuta da dama gwamnati na mantawa ta yi kitso da kwarkwata bisan harkokin noma yana ta yawo yana ba da tallafi ko ina su makiyaya su ko kula su ba a yi ba ba sa cikin tsarin ne akwai bukatar gwamnati ta sa ido wajen rabon wannan tallafi domin tabbatar da cewa tallafin ya kai ga manoman Muhammad Kabir Yusuf Abuja Rafai Hausa Firaministan rikon kwarya na jamhuriyar Nijar Ali Muhammad Lamin Zain ya yi tattaki zuwa birnin Brazzaville don halartar taron da kungiyar tarayyar Afirka ta shirya dangane da rikicin kasar Libya. To sai dai Firaministan bai samu damar shiga zauren taron ba bisa umarnin jami'an kungiyar ta AU ga Abdulkadir Haladu Kiyawa dauke da karin bayani. halartar taron nasa ya baiwa wakilan kungiyar mamaki sakamakon dakatar da nijar daga shiga harkokin kungiyar biyo bayan kifar da gwamnatin muhammad bazum da sojoji suka yi a watan yulin da ya gabata taron babban kwamitin kungiyar ta au wanda shine karo na tara ya gudana ne a ranar litinin karkashin jagorancin shugaban kasar congo denis sassou nguesso daga cikin waɗanda suka halarci taron akwai shugaban hukumar da ke kula da ƙungiyar musa faki muhammad da shugaban ƙungiyar na yanzu azali asmani da kuma wakili na musamman ga majalisar ɗinkin duniya abdullahi Batli. Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain duk da kasancewarsa a gurin taron bai bada gudunmawa a tattaunawar da aka yi ba. Wata takarda da aka wallafa a shafin X na fadar gwamnatin kasar Congo da yammacin ranar Lahadi ta nuna cewa Prime Minister na Niger yana birnin Brazzaville domin halartar taron kwamitin kungiyar AU akan rikicin Libya. to nan kuma kungiyar ecos ce ta bukaci gwamnatin senegal ta gaggauta maido da tsohon jadawalin zaben shugabancin ƙasar da ta sauya bayan da ta ɗage gudanar da zaben daga watan fabrairu zuwa ƙarshen wannan shekara azima bashir aminu na ɗauke da ƙarin bayani cikin sanarwar da ta fitar kungiyar ƙasashen ta yammacin afirka ta ce tana bin dukkanin abubuwan da ke faruwa a senegal sau da kafa bayan zanga-zangar adawa da ta rikide zuwa tarzoma saboda dage babban zaben da aka tsara yi daga ranar 25 ga watan fabrairu Fabrairu zuwa 15 ga watan Disamba. A daren ranar Litinin Majalisar Dokokin Senegal ta kaɗa kuri'ar tabbatar da ɗaukar matakin tare da baiwa shugaba Macky Sall damar ci gaba da zama kan garagar mulki har sai an naɗa wanda zai gaje shi. Wannan ce ta sa a jiya talata 'yan adawa suka kamanta ɗage zaben shugabancin na Senegal da juyin mulki rashin tabbas inda suka ce shine mafi muni da al'ummar ƙasar suka gani a siyasance cikin gwamnati shekaru. Senegal dai dai ta taba fuskantar juyin mulki ba tun bayan samun yancin kai daga faransa a shekara ta 1960 abin da yasa ake mata kallon zama abin misali abin tsarin mulkin dimokuraɗiyya a afirka hukumomin kasar kenya sun gabatar da tuhume-tuhume har 191 na aikata kisan kai da kuma ayyukan ta'addanci kan wani limamin kirista da wasu mukarrabansa 29 wanda ya sanya mabiyansa kusan 200 kauracewa cin abinci domin mutuwa don su samu ganawa da yesu almasihu a aljanna cikin gaggawa a watan afrilun shekarar bara aka kama paul mckinsey lokacin da aka gano garwakin mabiyansa a dajin shakahula labarin da ya tayar da hankalin kasashen duniya binciken likitoci kuma ya tabbatar da cewa yunwa ce ta kashe mabiyansa 429 cikinsu har da yara ƙanana akalla 200 da ko dai aka shaƙe su ko kuma aka yi wa duka har suka ce gagarin kuɗan. kotun ɗaukaka ƙara a amurka ta yi watsi da buƙatar tsohon shugaban ƙasar donald trump da ke cewa yana da rigar kariya haga ƙoƙarin da ake yi na hukunta shi kan zargin yunkurin kawo cikas ga sakamakon zaben shugabancin ƙasar da ya gudana a shekarar 2020 nasiruddin muhammad na ɗauke da rahoto donald trump ya ce abin da ake zarginsa da aikatawa ya faru ne a lokacin da yake rike da mulkin shugabancin ƙasar, saboda haka kotu ba ta da ikon hukunta shi a kai hukuncin da alkalan kotun ɗaukaka ƙara su uku da ke washington dc suka yanke ya yi hannun riga da matsayar trump da ke cewa za ya hukuntar da shi ne kawai da a ce majalisar dattawan ƙasar ta yi nasarar tsige shi kamar yadda aka zata a farko alkalan sun ce ba za su yarda da ikirarin na tsohon shugaban ƙasar ba saboda hakan zai janyo tawaye ga sashen zartarwa na ƙasar. A shekarar da ta gabata ne, Trump ya buƙaci kotun ta kori wannan karar da wani kwamitin bincike ƙarƙashin jagorancin Jack Smith ya gabatar. Yana zargin Trump da yunkurin kawo cikas ga zaben 2020, ciki har da yunkurin hana gudanar da zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin ƙasar a ranar 6 ga watan Janairun wannan shekara. ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce hukumar leken asirin kasar ta mossad na nazari kan martanin da kungiyar hamas ta mayar kan tayin da ta mika mata dangane da yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin gaza a jiya talata ƙungiyar hamas din ta sanar da mika sakamakon nazarin ta da ta yi na yin kulle yarjejeniyar ga masu shiga tsakanin sulhun da ake kokarin a cimma ko da yake babu karin bayani akan abin da kudurorin da suka gabatar suka kunsa. iyalan bakin haure 40 'yan kasar tunisia da suka bace a tekun mediterania cikin watan da ya gabata sun gudanar da zanga-zanga a birnin turis jiya talata inda suka nemi karin bayani daga mahukuntan kasar kan 'yan uwan nasu bakin hauren da suka bacen dai matasa ne daga garin alhanca wani wato birni a tsakiyar tunisia waɗanda suka shiga kwale-kwale daga birnin wato da suka shiga kwale-kwale da sun tsallaka teku don isa tsibirin lamfadusa na italiya mai tazarar kilomita 150 a kuma suka ɓace. 'Yan majalisar dokokin Senegal sun amince da kudurin shugaba Macky Sall na jinkirta zaben shugaban ƙasa da a baya aka tsaida za a yi a ranar 25 ga watan Fabrairu da ƙarin watanni goma lamarin da ya janyo zanga-zanga da hatsaniya a zauren majalisar. Don jin tasirin hakan ga mutuncin shugaban na Senegal da kuma siyasar ƙasar, Michael Kudusin ya zanta da barista Ibrahim Bello daga cikin tsohon ɗan majalisar wakilan tarayya a Najeriya kuma ɗan majalisar dokoki a nahiyar Afirka. ya ka kalli wannan al'amari a siyasar kasar to gaskiya irin wani abin da ke faruwa a afirka ba abin mamaki ba ne domin ya tabbatu a cikin african leaders ba su so in lokacin su ya kare su kokari su handa uba wato wani wanda zai karbe su aka yi kokari a ma kunnin tsarin mulkin wannan jihan hawan kawara kamar da ya faru a wannan kasan wato kamar shugabanni kasa suna suna takura yan majalisa ne mm. wannan yan majalisa sun ma yadda saboda ba yanda za su yi mm. domin mene shi wani shugaban kasan kamar ana bani gishiri ne in baka manda saboda sun san cewa karin da aka ya samu makon tsalmakin kasan eh, su sannan kuma eh, ba dalilin yin haka din demokra ina abu kusan guda uku ne masu dokoki daban masu mm. shari'a daban masu shugabanci daban ne so da haka kamar sunansu ne su kansu wa'annan su yan majalisun Mm. tun da dama ainihin mazatarwa suke ba su mama suna sha kuma shi kuma shugaban kasan in aka mishi inda yake so ba ta da ainihin su sun yi kikin kasan su abin da jama'a suke so ba tun da kuna wakilin wakilin al'umma to shi suka sa yasa suka ba bori kai hau ya samu wannan wannan wannan wannan ƙara kusan watanni goma na wanda ba kun tsara mulkin kasan su bai tanaji wannan al'amarin da ya zo yi ba. To duba yadda yadda al'amura suke kasancewa a kasashen nahiyar Afirka daga juyin mulki sai hatsaniya ta siyasa. Wanne tasiri kake ganin wannan mataki na shugaba Macky Sall zai yi? Wato abin da ke faru shi ne ya ɗauki wuka ne ya daɓa ma cikin shi. Wato ba zan manta ba lokacin da muke Pan Africa Parliament a nan Midland South Africa. muna faɗakar da ainihin mu a majalisa a wannan wuri akan cewa ya kamata a riƙa ladabi da biyayya ga demokuraɗiyya sannan kuma a yi kasan duk dokokin ƙasa a riƙa bi sannan kuma a rage ma ainihin shugabannin sha'awun extension wato ainihin kasance shekara hudu ne in dokokin tsarin mulkin wato wannan ƙasan ya ce shekara biyar ne shugaban ƙasa zai yi ko su ɗi ne ko su biyu ne to idan ya zo ƙarshe a riƙa nuna mace ya ƙoƙari a yi zaɓe na gaskiya a ba wani kungiyar kasashen yammacin nahiyar afirka watan ecowas ta mayar da mm. martani akan wannan al'amari wani tasiri kake ganin wannan kungiya za ta iya yi akan wannan rikici da ke tasowa a senegal wadda aka santa da kwanciyar hankalin aka zo demokradiyya ai wato matsala ya faru sanadiyyan wannan ku da aka yi a wannan makwata namu nan na Nijar mm. wannan ya sanda very bad signal mm. so da haka su wannan AU karfin da suke da shi a da gaskiya akwai matsala yanzu tunda duk mai sauraron ya san cewa kasashe guda nawa gashi sun bayyana cewa suna son wasu fita ni ina ganin in dai ba Allah ya kiyaye in aka wata goma sai an nima a karsa to daga karshe ganin cewa hawan kawara da ake wa kundin tsarin mulki a kasashen nahiyar Afirka kusan ya zama ruwan dare menene kake ganin masu ruwa da tsaki a siyasar waɗannan kasashe za su yi eh, don ganin cewa an ci gaba da mutunta demokradiyya da kuma kundin tsarin mulki wato duk matsalar ya faruwa ga 'yan majalisa hmm. domin a rootimate of democracy wa a cikin dokokin da kuɗai gaba da na yi bayani da su su 'yan majalisu su ne suke dokoki 'yan majalisu suke lura da masu zartarwa 'yan majalisu su suke masu shi na ma'aikatan shari'a misali dundube ne